Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Ana ci gaba da zaman tankiya a ciki da gewayen tashar nukuliyar Saprosia ta ƙasar Ukraine yayin da masu bincike na ƙasa da ƙasa ke shirin gudanar da bincike a tashar mai haɗari hakan da zuwa ne yayin da aka ba da rahoton sabon tashin hankali a kusa da tashar ajiya asabar rasha da ukraine suna zargin sojojin junansu da harba makaman atilali a kan tashar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar turai ma'aikatar makamashi ta ƙasa enogotam ta faɗa a jiya asabar cewa sojojin rasha sun yi taɓarin wuta a wurin sama da kwana guda a wani martani kan wannan ikirarin ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarun ukraine su ne suka yi ta harba makamai akan tashar har uku a cikin wuni guda da ya gabata mugan makamai goma sha bakwai ne aka harba a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ana sa ran nan ba dadewa ba rukunin masu bincike daga hukumar kula da makamashin kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya iaea e a takaice za su je tashar domin yin bincike sai dai akwai damuwa game da yiwuwar hadarin yoyon makamashin idan makaman da ake harbawa ya taba wani bangare na tashar nukuliyar shugaban kasar serbia ya ce serbia ba za ta yarda a gudanar da taron 'yan ludu da madugo na nahiyar turai ba a belgrade a wata mai zuwa yana mai nuni da barazanar masu ra'ayin mazan jiya da kuma fargabar tashin hankali shugaban serbia alexander vucic ya sanar da wannan shawarar soke taron na ranakun sha biyu zuwa sha takwas ga watan satumba na bukin 'yan ludu da maɗigo na turai ne a wurin wani taron manema labarai inda ya kuma ba da shawarar ƙara wa'adin firaministar serbia wadda aka gano 'yar maɗigo ce mambobin kungiyar 'yan ludu da maɗigo ta nahiyar turai sun zaɓi babban birnin serbia ne shekaru uku da suka gabata domin amsar bakoncin bukin shugaba vucic ya ce rikici da makwabciya kosovo da matsalolin tattalin arziki suna cikin dalilan da ya sa mahukuntan kasar ta yankin balkan suka ga cewa ba za su iya karban bakoncin taron kungiyar ba da zai hada da faretin bayyana kai masu shirya taron ludu da badugu sun ce dole ne hukumomi su ba su tsaro daga masu zalunci da ke barazana ga taron shugabar 'yan ludu da maɗigo ta turai christine garina ta yi kira ga firaministar serbia ana beach da ta cika alkawari da taimaka ma wannan bikin a jiya asabar wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ba sun kashe mutane shida kana suka raunata wasu biyu a wani harin kwantan bauna da suka kai wa ayarin motoci daga ma'aikatar haƙar zinari a garin bongo da ke gabashin burkina faso wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta ce a makon da ya gabata an tura wasu motoci biyar daga ma'aikatar haƙar zinari ta endeavour su je su taimakawa wani ayarin motoci da suka makale a cikin tabo kwanaki da dama an kai harin ne yayin da ayarin motocin suka sake dawowa akan hanya maharan sun auna motoci biyar da suka je taimakawa ne a lokacin da suka bar ayarin da kuma jami'an tsaro da ke tare da su kamfanin zinari na Endeavour da ke zama kamfanin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da ke Afirka ta yamma bai ce ufan ba yayin da aka tuntuɓe shi. sai dai nan take ba iya ganowa ba ko waɗanda aka kashin ma'aikatan Endeavour ne ko kuma na ƙawayensu ko ma masu musu aiki a wurin haƙar zinarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dubun dubatar mutane ne suka tsere daga gidajensu a arewacin pakistan a jiya asabar bayan wani kogi da ya batse ya lalata wata gada yayin da mummunar ambaliyar ruwan sama ta haddasa barda a fadin kasar ambaliyar ruwan mai karfi a lardin kibar patinkwa da ke arewacin kasar ta sa kogin kabul ya batse lamarin da ya lalata hanyoyin shiga wasu gundumomi sojoji sun karu da hukumomin kasar da na larduna wajen kai dauki ga ambaliyar kuma jiya asabar babban hafsan sojan pakistan ya ziyarci lardin balochistan da ke kudancin kasar inda ruwan saman ya yi kamari a ƙarshe a jiya asabar firaminista mai rikon kwarya a iraki mustapha alkadimi ya yi kashedi cewa rikicin siyasan kasar yana barazana ga nasarori da kasar ta samu a kan tsaro Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai A halin yanzu dai shirin kasuwa ya ziyarci waɗansu kasuwanni a ƙasar jamhuriyar Kamaru domin sanin halin da da masu saye da sayarwa musamman ma ta ɓangaren kayayyakin masarufi wanda ake amfani da su na yau da kullum ga yadda hirar tamu ta kasance tsakani na su a waɗannan kasuwannin. suna tare da wata wadda ta zo yin cefane wadda kira malama rakiya ta zo yin cefane domin al'amuran yau da kullum malama rakiya ya kika samu waɗannan abubuwan da kike saya kamar su tumatur albasa da sauransu ga shinkafa ga kuma su taliya na ga kina saya za ki je domin ki amfani da shi farashin yana da sauki kuwa? To alhamdulillah farashi yana da dan sauki yanzu ba kamar da ba da muke sayan tumatur uku dala arba'in kashin dala arba'in ya dala ɗari kashin dala ɗari ya komo jaka to yanzu alhamdulillah ya sauka yana da sauki domin an rufe iyakan da tumatur yake shiga da da muke sayan kajo jaka goma sha shida sha biyar yanzu kajo ya zama jaka uku uku da rabi har biyu da rabi ma ana sai to ya ke gani ta bangaren shi shinkafa mai da kuma sukari kai shinkafa da mai kan gaskiya ya haura mai da muna sai jaka da arba'in jaka da hamsin yanzu ya dawo har jaka da rabi shinkafa vincent kilo muna sai jaka goma yanzu sha daya akwai sha biyu da rabi akwai jaka goma sha daya hmm. hawa hawa to ya kamar kuma kilo hamsin fa nan kuke sa da muna sai ishirin ɗaya babu yanzu ishirin da biyu ishirin da uku to yanzu ya halin rayuwa yake da ku da iyalan ku gashi ga corona ga kuma yadda aka rufe kan iyakokin ba abin da mu ce sai mu ce alhamdulillah Allah da ya rufa mana asiri amma ana cikin wani hali kam na tsadan waɗansu abincin sun yi tsada to ya kamar kuma ta bangaren su naman miya da sauransu domin yin girke-girke nan? Eh nama yana nan a farashinsa ba a ƙara farashi ba sun rage dai awon ne dai bai da auki kamar da amma farashinsa na nan. Mai kashi yana nan jaka da rabi kilo ɗaya jaka uku mara kashi kuma yana nan kilo ɗaya jaka jaka uku da sittin. to yanzu ya kuke yi kuma da bangaren su planti da dankalin turawa da sauransu a wannan ya sauka tun da an rufe hanyar gabun inda dai suke zuwa sara da wannan duk an rufe bai wuce yanzu wannan ya yi dan sauki da sauki blantina da dan sauki fom masu dankali duk dai da sauki shinkafa da mai ne dai gaskiya ya haura to yanzu wani kira za ki yi gwamnatin kasar kamaru to ni dai ina kira da gwamnatin kasar kamaru ya sassauta mana akan shinkafa da mai da kayan dai abinci na ci dai a sassauta ya kuma biredi da sarautun da an fi amfani da kayayyakin fulawa eh fulawa ma an kara masa farashi shi ma san kilo ana saye muna saye da jaka takwas yanzu muna saye da jaka shida da rabi jaka bakwai yanzu jaka tara ne ta kilo kuma ana sayan shi du zami tre zami yanzu ya ka aura har sai zamin sa akwai lokacin da aka saya ma har set min sa. ina na a wata babbar kasuwa da ke birnin duwala cibiyar kasuwancin kasar jamhuriyar kamaru an da na shigo shagon wani babban dan kasuwa mai sai da kayayyakin masarufi kamar su kayayyakin shinkafa man girki da kuma sauran da abubuwan gabaki daya alhaji sunanka sunana wani malawalu ya kake fuskantar matsalar kayayyakin masarufi musamman wajen yadda kuke sayar da farashi ga 'yan kasuwa da kuma magidanta to yanzu kamar alhamdulillah muna ganin cewar farashi an samu sauki daga gare shi insha Allah yanzu kamar shinkafa limoms hmm. ita muna sai da ta kam yanzu jaka jaka goma sha tara da rabi haka hmm. muna rago kuma wata shinkafa da ake kira ita ma wariyo hmm. ita ma muna sai da ita sha biyar da rabi akwai kuma vietnamian hmm. ita ma kuma muna sai da ita sai zemil jiset mil sensan yawa sauran shinkafa su telandin nan kan fulo mu ba a samu su ma sosai a kasuwa to a ta bangaren man girki kuma da sukari ba yawa man girki kamar mayor muna dauko shi a kan 15,800 mu ma muna sayar da shi 16,000 fan haka na ba to sukari buhu na gusara sukari na buhu muna sayar da shi 28 ishirin da bakwai haka. To ya kake ganin a wajen kara muku kudaden haraji da gwamnati ka saka mutake shin kuna dan samun kusa ko a yanzu da yake akwai corona ko ba To alhamdulillah kam muna muna dan fita kan hmm. Sai dai mu yi wa Allah alhamdulillah kawai tunda duk abin da aka samu sai dai mu ce alhamdulillah kuma mu nemi albarka kawai tunda mu musa san harkan da take yau gobe sai Allah to mala walu ya kake ganin kuma rufe kan iyakoki da aka yi na kasashe daban-daban musamman akan wannan abatu na corona yana kawo muku ci gaba wajen gudanar da hakuri kasuwancin ku to wannan al'amari kam ni mun ni babin da zan ci a kai sai rinci alhamdulillah ga dukkanin halin da muka samu kanmu shi musulmi abu da ya zamanto duka duniya ce ya tama da wannan al'amarin mu kamar kasar kamar gaskiya alhamdulillah muna cikin lafiya da zaman lafiya kuma har yanzu wani gida za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewa ta sassauta wa talakawanta na musamman wajen bangaren rayuwar yau da kullum to gaskiya muna godiya ga gwamnatin kamaru da shugabanninmu da kowa da kowa domin mun ga bambanci akan wani su kasashe da yawa muna nan a cikin kamaru lami lafiya kuma mun ga harkoki game da kasashe na wurin su mu a nan sai mu gode wa Allah paske mun ga cewar a a cikin Afirka ba mu ga kasa gudda yanzu ake zaman lafiya tun da corona ta soma kaman kamar ba an yi mana adalci kwarai da gaske kuma muna godiya Allah ubangiji kuma ya bamu lafiyar zaman lafiya ina tare da wani wato wanda yake gudanar da sana'ar sai da gasassun kaji da kuma naman shanu mai suna marabi ismaila Ah, Malam Rabi Ismaila barka da waraka. Ya harkokin kasuwan ne. Ah, da godiya. To madalla shin ah, ya kuke gudanar da wannan kasuwanci naku ne ko ya kuke fuskanta ne wannan lokaci? Alhamdulillah. Wato abin da muke fuskanta a yanzu kan ba za mu ce muna fuskantar wani abu da tsanani haka ba amma muna dan fuskantar da wasu dan matsaloli wanda ba su taka sai karya ba wato kamar su masu kiwon kajin suna mana kukan cewar wato dan abinci ya karu sanadiyan corona kudin abincin ya karu yanzu bayan wannan corona din kasan kafin abinci su shigo ya wadata to har yanzu dai ana dan cikin matsala-matsala amma ba kamar yadda ake zamani ba to a ah, wani kayayyakin abincin kaji da suka karu ko kudin su ya karu shi sa komai da komai na bangaren kasuwan ku na kaji nan ma dai farashin ya tashi koran zabi eh wato farashin ya tashi amma ba kamar yadda ake misali saboda har yanzu mu farashin mu bai karu ba don muna sayar da su kamar da jaka uku muke sai da gasassaka kaza a da a yau ma kuma gasassar kaza ita ma jaka uku muke sayarwa to su waɗanda suke tsara muku da kajin nawa suke tsara muku kenan Eh, suna tsaron mana a fure yadda muke dauka a da muna dauka jaka biyu da dala arba'in zuwa da dala sittin to yanzu mun samu da karin dala ashirin na kai to kuma nan karin dala ashirin ba zai hana a ce za a sayar da kaza a ƙara mata farashi ba ga jama'a to ya sa muka kura muka sai da ita akan jaka uku kamar yadda kowa sani. to kamar masu kiwon kajin wanda ta kawo muku a shin ba wani kalubale da yake fuskantar su musamman a wajen sauri da su fitar da kaji a lokacin da ba su kosa ba da sauransu domin na ga akwai wanda suke da girma akwai wanda ba su da girma. eh wato kasan na gaya ma cewa abincin ya dan samu dan shigowa shi sa saboda matsalan corona shi sa aka samu wannan matsalan aka kara kudin abincin kaji shi sa to abincin saboda kudin ya karu na abincin kaji to shi sa wasu maimakon a bari kajin shi kwana 45 a cire su to wasu saboda gajin hakuri da kuma suna ganin kudin da suka zuba to sai su basu wasu kwana 35 wasu kwana 40 su cire to zai sa ke samun kaga kajin wasu manya wasu kanana to ba ka samun korafi daga wajen kusurmin ka? eh to alhamdulillah ba za a ce ba za a samu korafi ba ka amma saboda su ma kansu masu sayan sun san cewa a yanzu ga halin da ake ciki kuma mutum ya ce ma kai k'a zane ta ya kankanta ya ka ce to yanzu ai muna cikin matsalan corona ne hmm. har yanzu ma gama fita ba to sai ga mutum ya fahimta ya saya haka to yanzu me za wani kira za ka yi gwamnatin kasar kamaru wajen ganin ta sassauta irin waɗannan abubuwa da matakai na bangaren korolan da kuma ah, yadda za a shigo da kayayyakin abincin kaji to alhamdulillah gaskiya duk da gwamnati tana kokarin ta ko muna kara kira ga gwamnati ta saki bodoji saboda abinci kajin da kuma nama mutanen ma ya shigo saboda idan abinci na shigowa da sauran kayayyakin masarufi to insha Allah za ga abin yayi sauki ko mutane su matalakawa suna sayan kayan da sauki Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru shirin BOA Hausa kasuwa akai mikido ne kasuwa Masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana rabin na ji idris daga ekwa church kaga dama bauchi dcc zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam domin idan babu zaman lafiya to ibada ma baka samu zarafin yin sa ba abinci ba za ka ci ba za ka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya to zaman lafiya babban abu ne kamar da littafi mai tsarki a cikin littafin ibraniyawa sura ta goma sha biyu a ta sha hudu ta yi mana magana amma matsamu na mu krista cewa mu nemi zaman lafiya da kowa tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce ma kowane irin almubazaranci na rayuwa idan har ba mu sami idan har ba mu zauna lafiya da juna ba ba mu kuma zaman tsafta da juna yadda ya kamata ba zai wuya mu ga darajar ubangiji zai wuya mu shiga mulkin Allah so zaman lafiya yana da tushe a cikin littafi mai tsarki littafi mai tsarki Yesu Almasi ya ce mu yi zaman lafiya da kowa har ma makiyan mu ma aya ta ce mu ba su abinci idan a don aya ta yi magana cewa idan ka na jin yunwa ka ciyar da shi idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi in ma baya da sutura ka ba shi sutura abinda littafi tsarki ya koya mana kenan to zaman lafiya na baya samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah kuma zaman lafiya din da mu kirista mutum dai baya baya kawo zaman lafiya sai wancan yana bukatan zaman lafiya wannan ma yana bukatan zaman lafiya sannan za a yi zaman lafiya muna da addinai da yawa a Najeriya musamman a Najeriya muna da addinin musulunci da na Christianity to addinin Christianity da musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba ba zai yiwu ba domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba to amma dole ne mu haɗa kai su nemi zaman lafiya da mu mu nemi zaman lafiya da su kamar yadda littafi mai tsarki ya faɗa mana yesu almusu ya riga hore mu da mu zaman kauna da kowa don har da muke ma aya ta ce mu zaman lafiya da su so saboda haka littafi mai tsarki ya faɗakar da krista muhimmancin zaman lafiya ubangiji allah muna godiya saboda kai ka umarce mu da mu zaman lafiya da kowa har da makiyanmu da abokan gabanmu in ba tare da zaman lafiya ba ba za mu ga darajar ka ba Allah mun roƙe ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna musamman Najeriya akwai kabilanci akwai bambancin addini Allah na roƙe ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna na gode saboda ka ji mu albarkacin Yesu mai ceton mu Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasa shi kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɗewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori dr mustapha ɗan juma da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita barka da warhaka. Barka kare. Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori? Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi. kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori a kan haƙori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci ya ci gaba sai ga ana samun kumburi to wannan da ba akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shi ne ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a hakori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon hakori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya yana cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin hakori wato muna kiran su refined cikin carbohydrates wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da yake san shi kan shakori a matauna din inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai ɗan corrugations a cikin hakori wanda yake taimakawa wajen nika a haƙo abincin ka abin nan haka yake so ka makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko ba ka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya ya ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fita fitarwa shi kuma wannan farin haƙorin za ki ga kamar abu ne wanda yake da ah, property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai zo ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana ba shi shawarwari idan an ga alamu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. ka yi bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutan da za su zo su wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa generally kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species ne akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa kuma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi. likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi? eh to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba a haƙori wuri shine wannan wanda ke gani fari dinnan kuma a waje amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda shi yake rike shi a wuri daya dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan sis sai ka ga ga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai ta ya kamata mutum ya ya kula da hakoransa domin gujewa daga kowace matsala ta hakori da ka iya tasowa da kuma irin gaga hakori ya canja launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baki ko makamancin haka um, alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, haƙoransa za ka ga cewa development ɗin haƙorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla su biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi ba shi shawarwari ko da haƙorin baya ciwo ya kamata mutum a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara kuma wato to in mutum yana haka za ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata. To masu sauraron mu kada da ku afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.